na قال cin abinci sai na ji قال na fara cewa sabu za a shiga sallah wannan ne ya tsaye shi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه وانا يا سكتي كل التسكين kuma azumin zai wuce da azumin dole ya wuce da azumin amma kuma dole ya rama bayan azumin wannan azumin bai yi ba kuma ba zai sharuwa ruwa ba a ga zama kwanin shi ko na Allah ya malam kada buƙatar addu'a daga bakinka da al'ummar da suke masu eh, matsalacin matsalacin ina wani jarrabawa na haya kan Allah dole ne nawa Allah ya yi masa Allah ya dore masa abinda zai zanto yana cin gashin kansa al'ummar masallaci kuma kun ji zai ku da shi da a addu'a na kama tana a kan zai guda uku dukkan ina kuma wani tsasa ya ba shi da kaji da haka yanzu ba zai kana nan a cikin dangane da ita ba ba ta mata ya kowa sauran biyu kuma suna gida dukkan jima na biya su za su muna fata Allah ya ba su lafiya ya ci gaba da taimaka musu da addu'a ubangiji Allah ya azurta su da lafiya wannan da kamar da ta gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya kara wa lafiya da imani amin ina da tambayoyi da farko in ya halatta wanda da ciwon mai tsanani ajiye azumi da ba. Eh, ya danganci yanayin ciwon ulcersa ah, tambaya ake mutum mai ulcer shi zai iya ajiye sa ya ci gaba da ciyarwa a shi ba zai iya hukunci da kansa ba amma zai tuntubi likita musulmi a gwada level da oscar da kyau level ɗin ya ɓaci ta yadda in ya ci gaba da azumi zai iya hallaka shi ya zama chronic ko kuma bai kai ba idan likita ya ce masa wannan ya zama chronic saboda haka kar ya azumi kuma babu ranar warkewa to nan ne zai ajiye azumin ya ci gaba da ciyarwa amma idan likita ya nuna masa cewa zai iya azumi tare da tunan ulcer din sai ci gaba ne in ya nuna masa cewa ba zai iya azumi ba amma zai iya warkewa zuwa wani lokaci to zai ajiye azumin ba ciyarwa zai yi ba bayan azumin idan ya warke sai ya ci gaba

malamai sun ittifaki cewa kullum man sahhat salatuhu li nafsihi faqad sahhat li ghayrihi duk wanda sallarsa da kansa ta inganta to insha Allah duk wanda ya bi shi shi ma sallar shi ta inganta kuma kayi bayani cewar ya iya karanta fatiha da kyau kuma ita ce rukuni a wajen karatun eh, karatu cikin sallah la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab to idan har ya iya karanta fatihar da kyau ko da sauran ayoyi ana ɗan samun matsaloli nan da can to gaskiyar labari ya halatta ka bi shi kuma musamman idan shi ne masallacin da ya kusa da kai ka dinga tsallaka shi kana zuwa wani masallacin shi ma wata wata kusuranci saboda haka ai hakuri da shi a masallacin namu ban da Allah ya mana ce masallacin namu ana ji ana gani ga mahaddacin Alƙur'ani, ga makarantar Alƙur'ani. sai a ɗauko wani tsoho wanda kwata-kwata bai san da yake karanta sai a ɗora shi kamar gado A yi ya bar wani wallahi ba zai bar gudu ba mutum wannan masifa har ina mu abin da addini ya karanta da mu ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah wanda zai jagoranci mutane shine wanda yake kowa karatun alqur'ani mai girma haka manzo Allah ce. kai gari guda sun musulunta sun zo gare shi suna neman ya sa musu liman ya ce waye biya karatu ya ce idan kuka je ku nemi wanda ya fiya karatu kusa da suka je sun samu ɗan ƙaramin yaro lokacin sallah ya ana neman za a yi sallah yaro yana ce yana wasa da kamfensa da yake wasa aka kamo shi aka sa mai giga aka tura shi gaba ya jagoranci sallah saboda shi shi ne zai iya karatu to amma malam sai ka rasa mu addini namu tsabar sun zuciya da kawai ina muka samu uku unguwa cike da mahaddata amma limami da mafi aya ɗai in yi karanta siya sai ka yi ciwon kai to wannan ba za yi mana Allah ya yi mana ah, akwai matsalaci karamin matsalaci ne to imamu zai shiga jerin mazo a yi tsallari إذن هل ما تقلت الذي يتوكر طبقه إذن يجب أن يكون دينا مدالا أما إذا كان يجب تمام طبقون يجب تبع مدالا وكل ذلك يتوقع سيش لا سهول كان أجيل يبنى إيه سيش لا سهول يلا عرفتم لجنا جعله مدالا سنة يتلقوا بأينا يجب مدالا تنبعك أنا صلى لي منا تكيا مامو baya gaba inda aka ce ya je to asali dai a musulunci liman mai jagoranta mutane sallah liman mai jagoranta mutane sallah bai kamata ya shiga sahu ba kamata ya gabani wannan shine sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar da ya zo cikin hadithin jabir ibn abdullah amma wannan yanayin da aka ambata malamai suka kawo shi cikin littattafan fikihu wani irin yanayi ne daban wanda bai kamata a ce an sami shi ba in ba larura ba akwai sallar da ake kiranta salatul wara sallar masu tsarki jama'a muna ji ko akwai sallar da ake kira sallar masu tsaranci watakila wata zarura da ta faru dukkan masu sallar an da liman su ba mai kamfe kuma lokacin sallar ya dole za a yi sallar a nan malamai suka ce liman ba zai gaba ba zai shiga sahu kuma dole a yi sahu ɗaya ba za a yi sahu biyu ba an gane ko sai a yi sallah saboda kar wani ya ga al'auran wani a cikin sallah aka ce idan suka yi yawa har aka yi sahu biyu rora ta biyu kenan za su yi sallar su a haka amma ya zama wajibi akan kowanne mamu ya rufe idan shi a cikin sallah shi na salatul ura to a nan ne irin wannan ne liman yake shiga tsakiyar mamu amma kowa da lafiyar shi da zaman lafiyar shi ba matsala ba a san liman ya shiga cikin mamu sai dai akwai larura larurar ita ce irin wannan da aka yi bayani yawancin mu nan cikin jos za ka yi ta gani irin wannan tunda muna cikin duwatsu ne da sauransu ka ga masallaci a tattakuri waje bai isan jama'a idan liman ya yi gaba za ka ga sahu guda shi shi kaɗai ya ɗauka da kuma bayan shi sahu ɗaya a maimakon a yi sahu ɗayan nan sai a yi sahu biyu liman yana tsakiyar su to malamai sun yarda idan aka yi sallah irin wannan sallah su ta inganta insha Allah amma su ci gaba da neman mafita na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيع الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتفقهوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المؤمنون يقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم إن الحمد لله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 صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد هنا قال جد أبو جرمو قال الله مدوة تنسلك من قوة من قوة مين وندي جاء فانا موزوة وانا يمتي نقوم شاهدو قوة رمضان بايا هجر مائكي صلى الله عليه وسلم لجمكة زوى مدينة مدينة da shekara 1444 Allah ba da sarki ya nufi mu da haɗuwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sheikh al-doktor al-hassan sa'id rahimahullahu ta'ala muna fatan Allah madaukin sarki ya datar da mu tafsirin yau ya ɗora mu kan daidai jama'a jiya mun kasance muna bayani akan aya ta goma sha ɗaya lokaci mana halinsa inda Allah madaukin sarki yake cewa ma asaba min musibatin illa bi idnillah ma asaba min musibatin illa bi idnillah babu wata musiba ko wani bala'i mai aukuwa a doron ƙasa face sai da izinin Allah sai da yardarsa sai da kaddarawarsa mun tsawaita bayani sosai akan abin da ya shafi imani da kaddara jiya amma a takaice abin da ya wajaba mu fahimta a nan ma asaba min musibatin illa bi idnillah duk wata musiba duk wani lamari ko alkhairi ko sharri wanda zai faru a doron ƙasa da izinin Allah ne da yardan Allah to wannan wajen malaman tauhidi ana kiransa al'iradatul kauniya domin irada guda biyu ce akwai al'iradatul kauniya akwai al'iradatul shari'iyya al'iradatul kauniya da alkhairi da sharri Allah madaukakin sarki shi ya kaddara abinda ake nufi da kauniya shine manufar Allah subhanahu wata'ala ta halittar duniya baki daya duk wani alkhairi da wani sharri Allah madaukakin sarki shi ke kaddarawa jama'a wannan nuktar akwai sarkakiya sosai ina son da Allah a kasa kunni yawa a bada fahimta da kyau saboda tauhidi ne akwai kuma al-iradatu shar'iyya ita ce manufar Allah madaukakin sarki a shari'ar da ya bamu menene shari'ar da ya bamu al da suna. da to shar'iyya duk sharrin da ya same mu wa ya jawo mu muka jawo kuna fahimtar wannan da kyau al-iradatu da alkhairi da sharri duka daga gurin Allah al-iradatu shar'iyya in kaga sharri to ba daga gurin Allah bane daga gurin mu shi yasa akwai wata aya a cikin suratun nisa da take daurewa mutane kai الله سبحانه وتعالى ta'ala yake cewa aina أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبكم حسنة تصيبهم وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من نعم وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله كان تهرنا قولي قل كل من عند الله نعم فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا كتب ما أصابك من حسنة ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا a cikin karatu da aka yi kun ji inda Allah madaukin sarki yake cewa kul kullun min indillah haka ne ko kul kullun min indillah ka ce da su da alkhairi da sharri duka daga gurin Allah ne wannan shine a manufar Allah madaukin sarki wajen halittarsa kauniya shine al-iradatu al-kauniya da aka ci gaba da karatu sai aka ce Fa fama asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik duk abin da ya same ka na alkhairi daga gurin Allah ne duk abin da ya shafe ka na sharri kai ka jawo ba daga gurin Allah ba to da yawa ɗalibai sun sha tambayar cewa shin wannan ayoyin guda biyu da suke jere suna taro da juna ne Allah madaukin sarki ya ce mana kulkullum kullum min indillah da alkhairi da sharri duka daga gurin Allah ne sannan kuma ya ce ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik abin da ya same ka na alkhairi daga Allah abin da ya same ka na sharri kuma daga gare ka haka zahirin su ne kamar akwai ta'arudi ko to sai dai wanda bai fahimta ba kul kullun min indillahi iya daidai da wannan ayar da muka karanta ba asaba min musibatin illa bi duk wani abin da yake faruwa a dorin kasa kauniyar ubangiji Allah subhanahu wataala da izinin sa da yadda sa yake faruwa misalin da zan bayar a ana giya tana da kyau jiya alkhairi ne ko sharri ya halice ta eh kar ku ji tsoro ilimi muke nema an gane ko shaidan fa yana da kyau shaidan yana da kyau ba shi ke batar da mutane ba Allah da kansa ya ce la tattabi khutuwati shaitan shaidan ba idan Allah ya ga dama ai ba zai halici shaidan ba to amma sai halici shi alkhairi ne ko sharri to wannan kauliyan kenan mu a gurin mutum zai yi ya zanto sharri amma a gurin Allah ba sharri saboda a nan duniya ai muna gidan ai a nan gidan duniya muna gidan jarraba ai da muna cikin aljanna ne ko hatta giyar mata halarta amma da muka gangaro nan durin ƙasa sai zanto gidan jarrabawa Allah madaukin sarki sai ya jarraba mu da waɗansu alkhairi da waɗansu abubuwa da ba alkhairi ba da Allah za mu iya cin jarraba ka saboda haka wannan kauniyar kenan Allah subhanahu wataala shi halitta su duka amma kuma shari'iyyar duk abin da ya same ka na sharri ke ka jawo wannan shine ma'anar wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik yanzu idan kai rashin lafiya sharri ne ai ko sharri ne ko ba sharri ba ka san kai ka jawo wannan rashin lafiya zunubi kai Allah subhanahu wa ta'ala yake kankare maka da ba kai zunubi ba da ba a jarabce ka da wannan rashin lafiya ba duk abin da kaga ya faru na sharri yana da sanadi shi yasa sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama a yakin Uhudu. Allah yake cewa a awalan ma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna na qul huwa min 'indi anfusikum sun je yakin badar sun dawo da nasara haka ne da yake sun yi biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala sun yi biyayya ga ma'aikin sallallahu alaihi wasallam da aka je yakin uhudu aka ce rumatu maharba a kan wani dutse kawai sai suka sauko suna ne suna neman ganima ubangiji Allah subhanahu wata'ala sai ya juya galabar a kansu da suka dawo suna cewa ah, na hada mu ba musulmi bane ya za a samu galaba a kanmu Allah ya ce kace da su huwa min indi anfusikum wannan galabar da aka samu akan kanku ku kuka jawo? wannan shine al-iradatu ash-shar'iyya kuma a irin wannan ne Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma asabakum min musibatin فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير duk wata musibar da ta same ku to wannan ya biyo bayan abin da hannayen ku suka aikata ne kuma Allah subhanahu wataala yana yafewa da yawa ma asaba min musibatin illa bi idnillah wa man yu'min billah yahdi qalba Allah yace duk mutumin da zai imani da Allah Allah madaukakin sarki zai shiryar da zuciyarsa a gaske ka zaɓi imani sai Allah madaukin sarki ya yassare maka hanyar imani kamar yadda idan mutum ya zaɓi kafirci da butulci sai Allah madaukin sarki ya yassare masa hanyar kafirci kullun muyassarun lima khuliqa lahu fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra wa amma man فسنيسره لليسرى wa من bil husna fa sanuyassiruhu lil usra والله لكل شيء عليم الله مدوكين سريكي إلا من سيقام كومي بابا أبن ديكي فاروا دولا كسا هو أتكين سما هو تكالنسو وانديكي ويدع الله سبحانه وتعالى باب الشيء لا تخفى عليه خافية نعم وأضيعوا الله وأضيعوا الرسول فإن توليتم فإن إنما على رسولنا البلاغ المبين الذي وأطيع الله وأطيع الرسول كل داء قال مدوكين سركي كما كل داء كما زنسى صلى الله عليه وسلم أنا ما لمن suna cewa irin da'ar da ake nufi a nan da'a ce mustaqilla idan za ka yi biyayya ga Allah biyayya ce mustaqilla kabila ba ta karkashin wani haka idan za ka yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya ce mustaqilla mai zaman kanta ba ta karkashin wani kuma shi yasa yadda alƙur'ani mai girma ke iya zuwa da hukunci mai zaman kansa sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tana iya zuwa da hukunci mai zaman kanta amma duk wani wanda ba Allah ba ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ta kam duniya babu wanda yake da fa'a mutlaka shi yasa cikin suratul nisa Allah madaukin sarki yake cewa Allah madaukin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu atii'u Allah wa ati'u rasula aga an ce atii'u ati'u ko to da aka zo wajen ulil amri sai aka ce wa ulil amri minkum Allah bai ce wa atiyu Allah wa atiyu Rasula wa atiyu ulil amri minkum ba saboda me saboda shugabanni da malamai ba su da biyayya fa'a mutlaka duk wani malami duk wani malami ahlus sunna ne ba ahlus sunna ba za a yi biyayya a gare shi amma karkashin abinda ya zo cikin alkur'ani da sunna idan malamin ya saba yana sabawa sai a bar shi da ra'ayinsa muna fata an gane to shi yasa a wannan gurin aka ce wa ati'u Allah ku yi biyayya ga Allah wa ati'u rasula ku yi biyayya ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kuma Allah madaukin sarki ya ce wa ma atakum ar-rasulu fa wa ma nahakum anhu fantahu wa in tuti'uhu tahtadu Allah ya ce fa in idan kuka juya baya kuka kibin Allah kuka kibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa inna ma ala rasulina al-balaghul mubin lallai ku san cewa nauyi da muka dora wa manzon mu shine isar da sako bayyananne hakan nan duk wani malami mai bin tafarkin ma'aikin sallallahu alaihi wasallam da aka dora masa ya isar da saƙo ne? idan ka iya ƙoƙarinta ka isar da saƙo kuma ka isar da saƙon karɓar saƙon da aiki da shi wannan kuma saura ga Allah subhanahu wa ta'ala da annan Allah ta'ala ya haɗi man ya sha wannan shi ne ma'anar innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah ya haɗi man ya sha saboda haka malami ba daidai ba ne ko mai kira izuwa ga Allah ka kira mutane ka yi iya ƙoƙarinka sai mutane suka bijiri sai ka kasa bacci akwai jinsin wa'ansu malamai da za ka tarar da su kunce almajirai da za ka tarar da su sun yi ƙoƙari sun gyara abin da ya lalace cikin al'ummarsu idan ba a karɓa ba to sai ka kuma abin ya koma zaki sai a koma kan mimbari ana zafi ana tsinewa mutane albarka ana ma kokarin fitar da su daga addinin musulunci duk wannan ba aiki bane ba aikin ka bane aikin ka ka isar da sako kuma shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam inna ma anta munzir kai mai isar da sako ne mai gargadi ne kawai lasta alaihim bi musaytir ba a sanya ka mai babakin akan mutane فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ba a son ka halakar da kanka don mutane ba su shirya ba ta isar da sako alhamdulillah wannan shine ma'anar ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza tadaytum ya ku anda kuka imani ku ji da kanku ku ji da kanku babu abin da ya shafe ku don wani ya bata matakar ku kun samu shirya to wasu wasu ɗaliban su na fahimtar cewa in kai sanda sako ba ruwanka an gane in kai sanda sako ba ruwanka wani ya bata ba ruwanka kuma ba haka bane al-imamu suyuti rahimahullahu ta'ala yake cewa la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum babu abin da ya cutar da ku don wani ya bata matakar ku kun samu shirya ya ce shiriyar da aka alakanta abin da shi da ita ba za ka shiryu ba har sai ka shigar da mutane zuwa ga tafarki madaidaici saboda haka al'amuru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar yin su yana daga cikin shiriya fa in tawallaitu idan kuka juya baya fa inna ma 'ala rasulina al balagh mubin kusan cewa nauyi da aka dora wa manzo shine ya isar da sako ne kuma ya isar kamar da yake cewa a cikin suratun nur fa’in ta wallau fa inna ma alayhi ma hummila wa alaykum alayhi ma hummila min tabligh risala wa alaikum ma hummiltum min as-sam'i wa ta'a saboda haka shi ya sauke nauyinsa saura ku da aka kawo wa sako ku sauke nauyinku na'am الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون Allah ya sake nana ta kalmar yake tsarkake kansa daga dukkan ababen bauta yake cewa Allah lallai shi Allah la ilaha illahu babu wani abin da ya cancanci bauta da gaskiya sai shi wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun Allahu la ilaha illahu. wanda yana tabbatar da tauhidul uluhiyya ma'ana Allah madaukin sarki wanda ya halitta yake da cikakken ikon tasarrufi cikin halittarsa shi kadai ya cancanci bauta kuma shi yasa gurare da dama zaka ga Allah madaukin sarki yana kafa mana hujjoji cewar wannan gumakan da kuke bautawa shin sun halicci wani abu ne suna da haƙƙin tasarrufi ne cikin halitta a duniya am khuliqu min ghairi shay'in am al khaliqun am khalaqu samawati wal ard bal la yuqinun a wani gurin Allah yake cewa qul ara'aytum ma tad'una min dunillah قل أرأيتم ما تدعون من دون الله من الأصنام وغيرها أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين في دعواكم صحة عبادة الأصنام شيخ قامك abubuwan da kuke bautatawa na gumaka da sauransu akwai abin da suka halitta ne a doron ƙasa ko suna da gudunmawar da suka bayar a wajen halittar sama ku zo da wani dalili ku zo da wani dalili mai tabbatar da haka kuma ta duniya ba taba samun mutumin da ya da'awar cewa shi halicci duniya duk taurin kan kafiri wajen bijirewarsa ga Allah ba taba samun kafirin da ya ce ni ne mai duniya ba Farauna da ya fito ya ce ba alimtu lakum min ilahin ghairi ko ana rabbukum al'ala yayi da'awar cewa shi Allah ne kuma wa'ansu ma bayan ka su da'awar cewa su Allah ne amma akwai wanda ya taba da'awar cewa shi ya gina sama Farauna bai taba da'awar shi ya gina sama ba hamana bai taba da'awar shi ya shimfada ƙasa ba to saboda haka wannan shine dalili ne da yake tabbatar da tauhidul uluhiyya ga Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala sai tazyilin ayar da cewa wa 'ala Allahi falyatawakkal almu'minun yace mu'minai ga Allah madaukin sarki kawai za su dogara mu'mini bai dogara da wani bawa bai dogara da mala'ika bai dogara da aljani bai dogara da wani sarki ko karfansa. bai dogara da kulumboto ko su dabaru bai dogara da laya da guru bai dogara da su yana dogaro da Allah ko ka sha magani ka san cewa Allah ne mai warkar da kai wa idza maridtu fa la shifaa illa shifaa'uk kuma a cikin ayar za ku ga cewa Allah madaukakin sarki ya ambaci tawakkuli sai ya ambaci imani fal yatawakkalil mu'minun anan da malamai suke cewa imani yana da alaka mai karfi da tawakkuli iya girman imani a cikin zuciyarka iya nauyin tawakkulinka iya raunin imani a cikin zuciyarka iya raunin tawakkulinka kuma shi yasa salafu salih rahimahumullahu ta'ala kullum kokarin su shine su gina imanin su don tawakkulin su ya zanto mai karfi dan shi imani yana yana yana karuwa yana raguwa a duk lokacin da ya karu tawakkulin ka ya kara karfi a duk lokacin da imanin ka ya ragu tawakkulin ka ya ragu al-iman yazidu wa yanqus ya imani yake karuwa a duk lokacin da yake kake kusanta ayyukan alkhairi kana yin su kamar cikin wannan wata karatun alkur'ani mai girma ka tashi da dare ka yi kiyamun laili ka dan samu abin sadaka ka baiwa ma bukata dukkan ayyukan alkhairi ka tabbata kana yin su ai na san da yawa imanin mutane ma ya fi karuwa da cikin watan ba? haka ne ko jama'a kun sai me yasa saboda ibadu da ayyukan alkhairi suna yin yawa watan ba. shi yasa imani yake kawo hada ga sallar tarawih da daddare ga kiyamun laili ko da hajji da rana ga azumin da kake yi ga rashin sabo wani ya saba zage-zage ya san da azumi babu kyau ya bai Da karatun alkur'ani mai girma ga abubuwa da yawa to bi wannan sai ga imanin bawan Allah ya karu amma kuma aka ce a sallah shi kenan an saku shekaru za ka ji ranar sallah ɗan imanin zai zai ba kida alhalin abin da ake bukata idan ka ƙoshi da imani a irin wannan mausin to ka ci gaba da tarbiyyar da kanka kan ka rabu da imani wannan shine babban amfanin watan ba. idan mutum ya tarar cewa ya ci gaba da ayyukan asha bayan watan ramadan imanin sana raguwa to ya tabbatar cewa ramadan kansa bai amfani shi ne. amfanin da ramadan zai maka asar ɗansa alamunsa su ci gaba da binka aƙalla zuwa rabin shekara amma idan asar ɗan za su bika har zuwa ramadan mai zuwa an fi san haka kuma shi yasa a cikin watan ramadan za ka ga masallaci a cike wallahi sallar asuba sai kai daga ciki ba za ka samu gaba ba imani ya karu ina ma bayan ramadan haka masallatin mu za su ci gaba da cika ina a yana da wahala shekara da shekaru haka muke gani ba ta taɓa samun canji ba Allah ya sa da wannan kalmar samun canji wa ala Allah falyatawakkal almu'minun da Allah madaukakin sarki a mu'mini suke dogara ya rabbi kuma tawakkulin nan jama'a tawakkulin nan jama'a iya daga cikin aikin da Allah ne kawai yake an gane ma'ana da shi kawai ake dogaro ba a dogaro da wani kuma shi sa aka kaddamar da filin tawakkulin aka jinkirtar da almu'minu wa ala Allahi falyatawakkal almu'minu duk mutumin da ya dogara da wani wallahi zai fadi duk abin da ka dogara da shi wata rana sai ya kauce kuma sai ka fadi

ko ba allah ya a ya a magana ya eh kamar da tuffai ne zan gabatar da eh, ina zuwa zan bashi ka bashi wannan wannan zai shiga ko Thank you. da farko muna maraba da malam halarta ahlan wa nazarta sahlan kuma malam ba bako ba ne marantana a yi bayani a kansa eh, fi sabbin lahi ba abin da ya kawo shi ba nan eh, malam ya zo ne zai yi tafiya kuma tafiya mai nisa to Allah madaukin sarki ya sa muka haɗu da shi ya ce mana insha Allah tun da yana nan zuwa gobe insha Allah ta'ala zai kawo mana ziyara wajen tafsiri kuma muka ce to kamata a ce ya zo ya koma ba tare da wata tsaraba ba kuma an daɗe ba a ji shi ba saboda haka rabuna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya gatar da shi don mana nasiha dan kalmomin da zamu tafi da su gida insha Allah ta'ala asa Allah an yanfa'ana biha assalamu alaikum بسم الله الرحمن الرحيم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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما yadda kuka من mai gabatarwa na يكسي يكسكولي kusa ya kuskure in aka ce mun bakuwa a jirai kuwa ma sai a shi kenan <laughs> ni da gidana da gari na da komai da komai ba a ce mun bako isa idan na zo ma ko kasar ba na yi ai a bako ko in zo kasar zai yi ko har yanzu iyalai na suna nan ana eh, abu na biyu shek muhammad nazif allah ya kara mishi lafiya shi yake muku tafsiri kuma ya kalmomi masu tsada a cikin tafsirin shi da bayani tare da misalai da shi abin da ya karanta kenan akwai bambanci tsakanin mai yin tafsiri irinmu shi da ƙarfi da wanda shi kuma ya riga ya karanci alkur'ani ya haddace alkur'anin kuma ya je ya karanci tafsirin ya kuma san dukkan wani lungu da kuma saƙo na alkur'ani shi sa in ya kawo maka aya da ta magana sai ya kawo maka ayoyi yan uwan wa'annan domin bayanin ya fito dalla-dalla a yayin da ni in nina ne maka maganin ko dai in yi wahala sai na je na ci kwakwa kafin fito da wa'annan ayoyin ko kuma in gaya maka kaifi ɗaya. kai kuma ka riƙe wannan kaifi ɗan ka je ka kirkici da jama'a alhalin akwai wasu ayoyin da suke warware wannan bayanin saboda haka me fa'idan ni ba magana zai ba karatu na zo in muku batun da shine mai karatun yana kuma muku amma me fa'idan zuwan kuna ni sa ku zo nan gudu to wani gaya muku da ni me sa ku zo wai sun zo ne saboda malam nazir ya iya karatun qur'ani wai sun zo ne saboda suna san muryarsa domin yayi bayani yana burge su wasu sun zo ne saboda suna so su ji mai Allah ya ce wasu sun zo ne suna so su yi aiki da abin da aka faɗa wanda su ne karanci shine abin da ya faɗa mana anan na karshe magani muna zuwa sallah mana ya gaya mana wannan azumi da muke yi ya koyar da mu abubuwa da dama duk da ya ce an daɗe ba a ji muryata ba ina jin kullum kuna ji muryata ba ranar da ba za a ji muryata ba yawwa don na yin azumi garkuwa a kullum sai na yi azumi garkuwa kuma kuwa ina nake sai na yi zina aiko mutu kuma suna sakawa so muryata tana nan kullum malam ne abin da nake cewa malam ya yi bayani akan wannan azumi makaranta ce Allah maɗaukin sarki shi kan shi da ya gaya mana ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum kayfa illa misa ya rubuta mana wannan la'allakum me oh takawa din nan kenan ko muna yin takawa saboda Allah yanzu in an fita bayan watan azumi duk wani takawa da muke a cikin watan azumi ne ina tabbatar muku daga ranar jajibere malam ya ce ran sallah ni na dawo da shi baya daga ranar jajibere idan aka ce an ga wata wannan kangararrun shedanun da aka kama aka daure su an sake su daga ranar za su yi kara'i dukkan abin da suka yi na wata gudan nan wani daga ranar ya zubar da dukkan ibadarsa sallah da muke yi wannan sallar da muke yi nisa muke sallah saboda Allah ya samu ko shine Allah ya wajauta mana sallah guda biyar a yini da dare saboda haka muke yi mu sauke nauyin da Allah ya ɗore mana amma ba ita ce manufa ba wannan sallah din ba manufar da mu yi sallah mu tashi mu ba malamai suka ce sallah a masallaci wannan da muke ba ita ce sallar ba domin Allah ya bayyana mana me yake so da mu bayan mun yi sallah shi isa a cikin suratul baqara Allah yake ce mana laysa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi sai ya gaya mana walakin na birra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitab wal nabiyin an gama da abin akida kenan abin da malai ya faɗa an da mana tushe an sa mana tubali na ginin abin da ake so ne duk abin da zaka yi in ba wannan imani imani da Allah madaukin sarki wanda ya kunshi abin da malai ya karantar da mu imani ne guda uku tauhidin rububiya shine wanda ya magana wanda ne ni da kai da kafiri da jacob da waye ba mu yi bambanci ba mu da bambanci a kai yadda ka yadda Allah ke saukar da ruwa Allah ke kawo zafi yanzu ba muna cikin zafi ba Allah ke kawo sanyi haka ne ke kashewa ke rayawa to haka ma fir'auna ya san Allah ne ke kashewa Allah ne ke raya ko na maruru da yace shi ma yana kashe yana rayawa ai ya san ƙarya ne dan da aka kawo da annabi ibrahim ya bayyana cewa ubangijin shi yana kashe yana raya shi ma ya ce ana uhuyi wa umi ya mai hujja sai ce a kawo mutane biyu daga filistin da aka yanke musu hukuncin kisa ya ce a kashe wannan ya ce wannan ya tafi ya ce kaga na kashe kaga na rawara da annabi ibrahim ya ga shawara ki ne wawa ne bai san me yake ba sai ya ce to ubangiji na yana zuwa da rana daga gabas kai kuma kai ma ubangiji ne suka zo da taka daga yamma fa bunta allazi kafa saboda haka sallah da aka sanya mana da Allah ya gaya mana wannan ba wannan bane ga imani da Allah madaukin sarki imanin rububiyya imani da asma'a wa sifat walillahi al-asma al-husna fad'uhu biha dukkan sunan Allah yana da ma'ana kuma dukkan sunan Allah ana bauta Allah da shi amma sai mu bar sunan Allah sai ka tashi ka je zaka auri yarinya da kwalwa sai ka je wajen boka waye gaya maka rabanka ce ko ba rabanka ba ce haka ne ko ya gaya maka wasu abubuwa kana neman kasuwanci za ka yi kuɗi ya je baka sunayen waɗansu aljanu ya ka ya ilu ya damda ya ilu ya kakaka ya ilu ka je kai ta yi ka bar Allah ka bar abin annabi sallallahu alaihi ya koyar da kai sunayen Allah suna da ma'ana haka kofin Allah to sai wanda ake gwagwarmaya tauhidi na ƙarshe wanda shi ne ma'anar halittar gaba ɗaya wancan sunayen Allah da siffofin Allah na Allah ne ba kuma wanda ya san suna ba wanda ya sai raɗa wa Allah suna sai shi Allah da kanshi sai kuma annabi sallallahu sama in Allah ya sanar da shi saboda haka ba dama ka kirkiro wani suna ka jingina wa Allah ko wata siffa da ba tashi ba ka jingina mishi wayannan halittu da ake magana na sanyi da zafi da kashewa da raya kowa ya sani har mulkin nan wa yake bayarwa amma za ka samu mutane dama masu neman mulkin sun bar allah sun je wajen boka sun tsuguna suna neman boka ya ba su har boka ya izgilanci allah naku ya kansa to sannan sai sa muku sharuɗa su wa'anda nake magana da su sun san yaran da nake magana da shi sun san me nake nufi anan saboda haka wannan shine tauhidi na rububiya kuma za ka samu duk 'yan siyasan nan sun haddace ulillahumma malikal mulki tutul mulka sha wata wa tanzi'ul mulka manta sha wata tu'izzu manta sha amma kuma idan ya faɗi bai yadda Allah ke bayarwa ba sai rikici so Allah ke bayarwa Allah ke hanawa so wannan abin da ya shafi wannan to tauhidi na ƙarshe shine tauhidin bautawa Allah ka kai kai din nan da ni abinda za ka bauta Allah da shi wannan shi sa aka aiko annabawa shi isa aka saukar da littattafai kuma da shi ake gwagwarmaya duk annabin da kaji an kashe akan wannan tauhidin ne duk malamin da kaga an kashe akan wannan tauhidin ne duk malamin da kaga aka daure shi akan wannan tauhidin ne duk wanda kaga an ci masa mutunci akan wannan tauhidin ne mu musulmai dungurungun dinmu walakanci da cin da cin mutuncin da ake mana ba ba kan Allah yana yana saukar da zafi bane ba kan Allah yana saukar da sanyi bane ba kan Allah yana halitta yadda yake so bane akan wannan ibadar ne dan me zamu bauta Allah yadda yake to kai kuma ka ji abin da Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu nukulu fi silmi kafa sai fa da aka ce ya ayyuhal ladina amanu sai ka ce ka shiga cikin addinin musulunci da daga kwakwalwan kanka hatta mun kamanka kar ka yi imani da wani bangare kamar wani bangare wanda mun kuma abin da muke kenan mun koma muna da siffa daga cikin siffofin yahudu a ta'amurun abin nan eh, eh, a nuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba. in an faɗi wasu abubuwa kan ji daga sunonin annabi sallallahu alaihi wasallam dace da abin da kake so alal ainihin war ra'as zaka dauka amma da an faɗa ka ji baka so to shikenan kuma kai izgilanci ga masu gemu kai izgilanci ga masu ɗage wando kai izgilanci ga masu sa hijabi mata kai izgilanci da masu sammako zuwa masallaci kai izgilanci ga masu riko da gaskiya alhalin Allah ce yi kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bi zalika umirtu ana awwalul muslimin dukkan rayuwarka ta addini ce maganar da za ka yi sai da addini ya koya maka kowa yana da tsarawa kalmomi masu daɗi wa ƙulu nasi husna A ce ba a ce ka kakkausa mutane maganganu ba Don mutum ka samu sabanin ra'ayi da shi in ka ce za ka caccaba musu maganganu ka daɗa mai zira shi ka daɗa jefa shi kai da ake so ka jawo mutane kai ake so ka jawo mutane ka jawo mutane da halayenka da ɗabi'unka to sallar nan da muke yi Allah cewa yi inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar bai fi sati guda ba muka yi wa'azi da wannan masallaci da wannan aya inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar kuma muka tashi muka yi sallar isha muka gama na fita kuma na gaban gaba takalmi na ni takalmi na an dauke kaga wannan yake nuna mana cewa sallar nan a nan muke yin ta a nan ko muke barin ta shi sa Allah ya ce laisan jirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib mutum nawa zaka samu cewa sallah ba ta wuce shi mutum nawa zaka samu cewa ranar litinin baya fasa azumi ranar alhamis baya fasa azumi kwanaki uku a cikin wata baya fasa azumi yana yi duk abin da yake na addini ne baya fata yi amma in kai mu'amala da shi wallahi kare ba zai ci ba yi mu'amala ta kuɗi da shi ka gani ya cinye maka ba shi amana ka gani ya ya kai kudin da ne kai cinye ta haɗa shi da dukiyar marayu ka gani ya cinye dukiyar marayu ina sallar ke? shi yasa da Allah ya faɗi mala'iku ya faɗi tashin kiyama ya faɗi mala'iku ya faɗi littattafai ya faɗi annabawa sai ya ce wa atal mala ala hubi an koma mu'amala dukiyar ma da za ka bayar ala hubi yanzu da ni da kai dan Allah mu tambaya yaushe kake kiran almajiri ka bashi abinci sai ka koshi wannan abincin da za ka zubar ne in ma baka bashi da zubar ba ka yi ba yanda ka yi dole ka kira almajiri ka ce gashi amma kana son Allah ya baka lada in za ka ba mutum kyauta na misali da shan rake idan mutum yana shan rake sai ce bari fara daga tushen sai fara yana tahowa ina ne yafi zaki ƙasa ne ko sama to sai fara daga ƙasan kafa in sun haɗu da abokin shi ya riga ya sai ba shi kan Allah cewa ya yi lantana lil hatta tunfiqu mimma tuhibbun a cikin suratul insan Allah cewa innama nud'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura a'a kafin nan wa yut'imuna ta'ama ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira sannan sai ya faɗi innama nud'imukum liwajhillahi yanzu kai ka tura mutum ka ba mutum kyauta me kake saurara a wurin shi saboda Allah in bai maka ba ya cika duwa ba kamar shi ya bani abin na ba shi ko gode mun bai ba kun ga matsalar da muke ciki kenan to in ya gode maka ya gode maka shi kenan an biya ka kenan shi isa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innamal a'malu binniyat aw innamal a'malu niyya. da karshe yace fa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi ومن كان هجرته للدنيا يصيبها من رأس يكيها فهجرته الى معنى da أيكن yana da niyar ka. don haka babu wani wanda ya wani a wajen Allah sai wanda yake yabi kowa ta kawa da ta katsantsan idan malami ya amfani da sa ya ilmantar da mutane ya kuma ya aiki da shi to ya zama mafifici kan waɗannan mutanen domin duk wanda ya koyi da shi yana da ladan shi yana da ladan wanda ya koyi da shi addalu alal khairi yanzu malam yana karantar da ku sama da mutum dubu suna saurara wannan wanda suke zaune to ina kuma wanda suke kallo a cikin social media miliyoyi yanzu live ana yi kowa yana kallo so duk wanda ya koyi da abin da ya faɗa na alkhairi so yana da ladansa to ina kuma wanda yake yin sharri ko mutane suke koyi da shi duk wanda ya koyi da sharri ya yada sharri a bayan ƙasa to shi ma kuma yana da laifin musamman ga wannan wayoyin da muke tare da su a tura maka a whatsapp ɗinka instagram ɗinka a menene ɗinka menene yake kira telegram tiktok tiktok kuma an ya zama abin da ya zama yanzu kana ji aka ce malam da zuciya ya kaza ko duba ba za ka yi tunda dai malami ne tunda sharri aka faɗa bari ka watsa wallahi duk wanda ka watsawa shi ma ya watsa kana da laifin shi a tashin alƙiyama so mu yi takatsantsan wannan karatu da muke yi da wannan azumi da yake koyar da mu da wannan sallah da muke yi duka muna yi ne don mu kyautata mu'amalan mu bayan mun kyautata mu'amalan mu tsakanin mu da Allah madaukakin sarki kamar yadda ya faɗa to sai kuma mu zama cewa daga ma'amalar mu tsakanin mu da abokan halittar mu wa akal mal ala hubbi za ka gaya maka waye da waye da waye za ka ba zawul qurba wal yatama wal masaki wa bani sabi wal sa'ili wa fi riqab sai da Allah ya jira mana wannan kuma Allah ya gaya mana su waye za a bare yas'alunaka ma zalimun fi suna tambayanka me za mu ciyar ko kuma wa za mu ciyar a wannan aya ta farko suwa da wa da wa za mu ciyar Ina so a ce musu da wane da wane da wane sai ta kaita kyautar su da ciyarwar su akan waɗannan da aka faɗa da Allah ya ce a yas'alunaka ma za yunfiqun kul ma anfaqtum min khair fa yajfalil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa bin sabil Allah ya gaya maka wa'annan da kan iyayenka in an ce iyaye walidai ne sun hada da kannan uwa kannan uba da yayin uba da kannan uwa da yayin uwa da abin da zuriya su kama daga nan kuma sai kuma yan uwanka wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya sai yan uwanka wanda kuke uba ɗaya sai yan uwanka wanda kuke uwa ɗaya daga nan sai na kusa na kusa sai 'ya'yan yan uwanka 'ya'yan yan uwan babanka 'ya'yan yan uwan mamanka 'ya'yan haka za ka dinga ciyarwa kar ka zama inuwar yinya na ne suke sha daɗinta in ka samu ka fara da yan uwanka tukunna ko zakka za ka cire mai ka ɗauko ka kawo malam mazishi ka ce malam ga wannan zakka raba mutane duba a cikin danginka tukunna wane ne yake da bukata dauki dauki ai kawo maka ake wai a raba eh kuma ana da kun yadda bakiri ne fakiri ba ne wannan fakiri da amma ba fakiri ne ba eh su ne wanda Allah ya bayyana mana da sifofinsu la yas'aluna nasa ilhafa shi ne fakiri an gara ka zama fakiri da zama miskini ala kulli halin Allah ya bayyana mana waɗannan mutane su ne za mu yi mu'amala so in ka duba alkur'ani ika za ika za ika za da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi sallam mu'amala ta addini ita ce take da kashi goma sha biyar cikin ɗari tsakaninka da ubangijinka don ka duba yaushe ne kake saduwa da ubangiji mu ɗauki sallah kana da salloli guda biyar mafi tsananin liman shine wanda zai minti goma sha biyar ana sallah ko ba ka bane kuma in liman yana minti goma sha biyar yana sallah ina tabbatar maka cewa zai tashi zai ga mutane sun gudu a bayan shi za su ce yana cika abin nan za su ce malami ya cika tsanantawa to in ka ɗauki minti goma sha biyar ka raba gida biyar awa nawa zai baka awa ɗaya da minti goma sha biyar minti goma sha biyar sha biyar sha biyar zai baka awa ɗaya da minti goma sha biyar alaƙa ka da ubangiji a wannan kenan to shawara kana da awa ba ashirin da hudu ne ka cire awa daya da minti goma sha biyar mu ce ka cire awa daya da rabi shauran awoyin mu'amala ne kake tsakaninka da bayan Allah shi sa aka hada kasuwancinka ka zama kana tare da Allah a gona kana tare da Allah a ofis kana tare da Allah a dukkan wani ma'amala za ka yi zama kana tuna sallar nan da kai wanda aka ce tanha anil sha'i wal munkar ka zama kana tuna ta amma in ka ce za ka yi sallah a masallaci ka bar sallar in kai da shafa ne ka cutuwa ne wata ta zo ta shiga ta shiga kekenka keken na ɗinka ta manta da kayanta ka ce Allah ya baka aina Allah ya bata alhamdulillah nan mutanen yau suna da kokari na ga wanda ya aka manta da daloli ba da ne ko ya je mayar ya kai matan ya kai mata dalolin wannan shi ne muke so irin su muke bukata akwai wanda za a manta da kaya a tasha a kawo tasha a gidan rediyo ana tambaya akwai wani ko wata sun shiga mota lokaci kaza sun manta da kayan su kaza da kaza so irin wa'annan mu'amala shi ake bukata dole ka zama kana da addini sannan kana da hali na gari shi sa ma'aiki sallar alaihi hatta wajen aure ya ce yace a ja'akum man tadawna ku na ita ce dini mun ce yana sallah yana azumi yana zakka bari in gaya in cika muku da wata kissa wani bawan Allah ne shi bawan Allah ne matar shi baiwar Allah ne kuma Allah ya mishi arziki yana so ya yi tarbiyyar 'ya'yansa, yana son yarsa zai aurar da ita sai yake shawara da matar to wannan yarinya ta mu kuma ita kaɗai ce yarsa mace ba shi da namiji ya ce ga arzikin nan in muka bata da shi lalace a zai ya za mu samu wani bawan Allah wanda zai aure ta ya zama ko da mutuwa ne da shi da ita kaga za rike dukiyar nan nata ba zai lalace ba a lokacin da ake wannan abu barawo a hauro katangar zai shigo gidan ya yi sata sai ji baban yana magana ina zai samu mutum sai matar ta ce da shi ka je masallaci ka je kai kwana uku kana zuwa masallaci duk wanda ya fara zuwa masallaci to ba shakka mutumin kirki ne sai ka aure shi barawo yana ji sai ya sallaba sai ya sauka kun san me zai faru kenan barawo ya je sa kaya mai kyau kafin mai kiran sallah zo da asuba ya zo yana jira shi kuma nan da shi ya zo da sassafe da asuba ya zo yana jira sai ga wannan saurayi ya zo mai kiran sallah ya zo buɗe masallaci aka gyaggyara aka kira sallah ya shiga ya ta nabil bilin shi ya ta komai aka kwana uku mutumin nan yana ganin mutumin nan ba sallar ta wuce shi ya ce alhamdulillah na samu mijin ƴata sai kira shi ya kira limami don ya shaida ya ce wannan bawan Allah kwana uku kenan yana zuwa ina lura da shi shi ne wanda ya kasance na ke so aura mishi yata saboda kan mutum ne salihi ya ce ai ba ma wannan ba ai kullum ma azumi na ya ce ya ce tsallaka kam tsallaka ta burge ni kwarai amma azumin kai a bani tsoro <laughs> yace azumin ka ya bani tsoro saboda haka tunda haka fito kace kana yi to kai ba mutum ci bane kai ba ka aura ka so ko da abin da yake so in ce mana anan a takaice shine duk abin da zaka yi ya zama cewa ka hada da nagari idza ja'akum man tadawun dinahu komai addinin mutum sai ya zama wa kullu ya zama yana kikkiawan ɗabi'a da kikkiawan ɗabi'a iyayenmu da kakanninmu sun da suka shiga addinin musulunci a tarihin afirka ba inda aka zo aka yaƙe mu aka yaƙi iyayenmu da kakanninmu sun zo ne da ɗabi'u na gari 'yan kasuwansu masu amana amma ga kunan anan yanzu zan faɗa akwai 'yan kasuwa da yawa ina amana ta saboda rashin amanan za ku ga cewa mafi yawan kasuwanninmu duk shekara ke sun kone don bala'i da masifa da ake kullawa a cikin kasuwan duk wani albus da almundahana da sharri a cikin kasuwa tsari da komai haka wani yaro ya gaya mu a nan kasuwar da ake gina wannan an zo ya tono an tono ya ga ruwa a cikin rumfar shi ya tono suka samu likafani da wani kan rago da wani abu da aka kukulla ba a ma gama ginin ba shi mai shagon ne ake so a karya shi an je an yi tsafi an ba an saka wurin na biyu direbobi direbobi za a ɗauki amanan kaya na miliyoyin kuɗi a baka in lagos ke zuwa za a baka shinkafa ka ɗauko shinkafa ka kawo ina ne ka ɗauko ina ne ka kawo kun sa abin da suke yi tsayawa suke a gefen hanya sai je su shiga wani ƙauye sai a je a je da cikin sai a je da wasu buhunhunan ana caccakan buhunhunan ana zazzage shinkafa mai kilo hamsin in ka je sai a mai da shi kilo Arba'in da biyar a tada wasu gungunan a zuwa siyar ka ci haram ka ciyar da matarka haram ka ciyar da 'ya'yanka haram sannan ka zo kana daga hannun kana addu'a Allah Allah Allah ka bani kaza ka masa nan yusuf yustajabu lahu nan masu masu dauko gungunan dankali daga bakwas ko ina ne ko ina ne a cikin hatto zo yake na ga bidiyon sai su je su fakin a gefen hanya sai a farke ya dinga iba ana zubawa ana iba ana ragewa ana mayarwa ana daurewa me za ka yi shi wannan ne zai maka arziki duk wahalar da kake kai arziki ba in aka in aka dinga gaya maka irin almundahanan da kowane mai sana'a yake yi masu auna yaji yaji wannan da muke sayarwa in aka zo gashi nan yaji ɗaya ko sai su zo sai su dinga yanke rabin mita ko mita guda ko kaza suna rarragewa inci inci inci inci haka ne ku teloli ka ɗauki kayan ka kai musu ka ga irin badakalan da ake dukkan sana'ar da ka sani ba wacce ba a balance na uwa uba ma'aikacin gwamnati an rubuta ka za a ƙara biyu a ƙara biyu a fito da shi mun gani lokacin kira su nan ba abin da ba gani ba an ba mu kuɗi mu raba wa inda Allah ya sa ba za ya shafe su sai mutum ya zo ya maka ƙarya nan mutum ya zo ya same ni a masallaci ya taho min da kati na jan kwano ya ce gashi nan an harbe shi an yi komai ana buƙatar 270 a wannan lokaci 270 likitan da aka samu da ita mai tausayi ita malam gaskiya ne ta gani a ji a na ci ba komai za a yi aka je aka yi maka zo aka sassa hannu sai mutum uku sun sa hannu a kudda kudin sheik balaraba dawud allah ji kanshi Sheikh sani haya allah ya kara mishi lafiya yana nan sai kuma Sheikh sai sheik hafiz al'asan sa'id allah gafarta masa sai sun sa hannu kafin a cire kudin na je na ciro kuɗi dubu ɗari biyu da saba'in ga su a tsaye na ce likita to ga kuɗi yanzu abin da yake so da ke ga dubu biyar a cikin kuɗin je ki jan kwano je ki samu reception din ki nuna musu da katin ki nuna miki lamban file din mutumin in sun ci da dubu ɗaya ki ba su ta je ta duba mutum ya ce ƙarya ne babu wani mai wannan ciwon ba su ba wani takarda ba komai jikinta na rawa ta nan waya kake gashi nace dawo kake da mu ta dawo ta zauna annan jama'atu muka zaunar muka ce to mutumin ya zo ya zo mana da x-ray din da aka yi masa na wannan abu ya zo da x-ray da komai da komai sunan x-ray din daban sunan kwalin daban sunan hoton da aka sa don akwai sunanka da aka yi shi kuma daban na ce to watakila ka yi kukure ko ka yi hotunan da yawa ne kana da su a gida ya ce eh na ce to ka je ka kawo bai je ya kawo ba kuma date ɗin da ya ce mana abin ya faru daban ya ce ya samu abin ne a 2009 kar ku manta a jos muke 2008 aka yi rikici 2009 ba a yi rikici ba sai 2010 saboda haka wai waɗannan su ne suke zagin shugabanni suke shugabanni suna cuta ƙarshe da ya zauna na ce ka gaya min gaskiya ko kuma wallafi la in sa kattai shi da kaka a'a ni ba ku san shi ba ba ku san shi ba a takaice bawan Allah nan ya dai ce ƙarya yake yi kullum aikin mu kenan in muka ji malami ya ɗanyi wani abu mai ta zagin shi zan karkare da bayanin yan social media da wa'annan ku da kuke ɗauke ɗauke abubuwa malamin nan yana karatu watakila ya yi karatun shi ne ya bujuro da wani bayani da misali akan ba ma shi yake karatu a kai ba sai ku je ku yanke iya wannan abin ku yi editin din shi shi kenan sai ku je ku sa balbala da bala'i a cikin ƙasa ai ta yawo ana yama dinki da mutum ana cewa ya ce kaza ya ce kaza shine jin daɗin aikin da za ku yi shi ne idan malami harshen shi ya bintike ya faɗo wani abu wanda zai iya tada hankali a ƙasa ko a unguwanku ne sai ku yi editin ɗin ku shirya wani wunkar kusa domin abin da ake so ne saƙon ya isa ƙasa ta zauna lafiya amma ka kawo abin da zai kawo a zagi malamin a ci mutuncin addinin mutunci a walakanta addini a walakanta musulmai kuma kai ka yada to a ji tsoron Allah kada a dinga yada irin waɗannan abubuwa to na ce muku ni ba karatu zan yi ba ko malam shine mai karatu don haka ni abin da na faɗa muku shine abin da nake ji abin da yake damuna kurewa jos ta sha bamban da ko ina dole ku haɗa kai dole mutanen jos su haɗa kansu wallahi in ba ku haɗa kanku cuce da kuke da yawa zai zama aikin banza kan kujera ɗaya ko biyu ku ta faɗa da junanku ku je kujera ɗaya mutum shida su fito ko bakwai ko takwas ko goma can kuma suna mutum ɗaya ku ku zo ku raba ƙuri'unku ga wannan ga wani ga wani ko gidan wani gidan wani su ko mutum ɗaya na yanzu ce ne ina tabbatar muku in ba ku yi a hankali ba wannan kujerar da muke ci ta just not not wata rana wallahi kan karbin mu kuma ku matasa ku ne ku matasa ku ne saboda haka mu zauna mu dinga fidda san rai tunda dai mu ba mu da gata Allah ne gatan mu hmm. to in muka haɗa kai sai Allah ya mana abin da ba a taɓa zato ba amma wallahi muna ga darawai muna da yawa sai Allah ya kyale mu da yawa malam ya sani wa yau hunainin ko ina alarama wa yawma hunainin idza ajabatkum kasaratkum lokacin yakin badar mutum nawa ne mutum dubu da ɗari uku kafirai musulmai mutum ɗari uku Allah ya sa suka ci nasara amma yakin hunain musulmai suka ce muna da yawa in dai dan yawa ne wannan za mu noma guda da su mu ne sai ga shi sabai kowa da ku iya shi yana gudu So in kuka yi haka ina tabbatar muku za ku dafa yau. wannan kuma maganar ita ce take a kan northern Nigeria mu mutanen northern Najeriya in ba mu haɗa kanmu ba za mu sha mamaki nan gaba Allah ne kawai yake kubutar da mu saboda ka tun da ƙasar a haɗa muke da musulmai da wanda ba musulmai ba wayannan mu wanda ba musulmai ba yan ƙasa ne kamar yadda kake so mu haɗa kai da su akan abin da yake maslahar mu ta ƙasar mu ko maslahar mu ta jihar mu idan aka zo batun addini kowa ya je na shi in aka bar batun wa'azi kowa ya je ya baje kolin shi ya kira mutane da hujjojin shi amma abin da ya shafi zaman kakewa tattalin arziki lafiya ilimi noma da makamantansu to mu haɗa kai gaba ɗaya da mu da su ne kuma ina kira da kiristocin najeriya ko kuma kiristocin jihar filato ko kuma kiristocin arewa sanin cewa dukkanmu gaba ɗaya abu ɗaya ne ya yi mu mu haɗa kai da mu da su mu ceci mu in su ce za su haɗa kai da wanda ba bai san mutuncinsu ba za su sha mamaki za a gama mu dai ba za a iya gama da mu ba saboda muna tare da Allah amma su za a gama da su domin za su ne su haɗa ciki zamun da za su iya fitowa ba so ku yan uwanmu ne mu yan uwanku ne ƙasa ta haɗa mu yanki ya haɗa mu mu zo mu haɗu mu ga me za mu yi mu ci da ƙasar mu gaba mu ci da jihar mu gaba maganar rikicin addini ba wanda ya kashe shi addinin musulunci mutum ɗaya zo da shi shi ne annabi Muhammadu, sallallahu in yana ɗaya nan ba iya gama da shi sai nan sun miliyoyi za a iya gama da shi to kowa da addini shi lakum dinukum waliy dini subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta